ko kina mi ko hora kara ge ka kumi kai wallahi bani dai wallahi wallahi wallahi kalin dai wallahi ko zuma da wanga katu hanci dai wallahi ya isa a a Allah ya baka hankuri dan bala'i